to Allah ubangiji ya saka amina Allah saka amin amin in eh. dai kyakkyawar yarinyar nan tana cikin gidan nan tunda kai kana goyon bayana to ka kwantar da hankalinka zan mallaka maka duk abin da na samu ai duk manema yarinyar nan hmm. ai kai tafiyar ruwa da su ka musu tantankau duk sanda ka zo ba ruwanka da dan aike ni zan shiga in ma kiranta kuma ina bukatar ma zan ci goro wallahi goran ne yayi tsada wallahi eh, to ba in Allah da za kama ƙwarya guda ƙwarya za a kama ƙwarya aure zan daura ba ya ba ka dan samu wani abu in ka siya ai zaka dabban canjin a jikin eh, ka yawa ina dan cin namijin to shiga ka fito to ka san ni mai son namijin gore ne an Allah ne yana ta wallahi Shi sa na taso ta kanar zan zo ga kyakkyawan fuskarki. To, ni ma na ji daɗin haka sosai kuma kai ma kana ɗaya daga cikin mutanen da na kwana ina tunanin su. Kin yarda za ki aure ni kenan? Mahaifi yara dozin? To, aure da wuri haka? Ba na so in rasa ki ne. Da rasa ki ai gwaran ya asarar wannan jakin nan. Jakinka kuma? Hmm. Bayan jaki ma, har da duk wani abu da na mallaka. Hmm. ni wallahi ka sa raina ya ɓaci daga yau kaga ƙara haɗa daraja wannan jakin naka da wata mace ni wallahi sai in jawo shi ma in tafi gida a kai ki tafi gida ki haƙuri ai da ki tafi gida gwaran mi ko fuska ta ki mare ni ko a'a ya zai mare ka ya zai mare mijina oh wayyo Allah na yau na ji daɗi za ta aure ni ki ce zan ɗauki wannan jaki in ta yawo da shi a cikin garin nan eh to zagaye gari kuma da jaki duk wani lokacin abin da farin ciki ya same ni sai na zagaye garin nan kaf da jakin nan to yayi daidai a sauka lafiya yau abun farin ciki ya sake faruwa so biyu zan zage garin nan da jakin nan eh yi mamakin gani na ko? Gaskiya. To gani na ba abin mamaki ba ne a gurin ki tunda ai an tabbatar ina son ki. If you marry me to I will take you going to Switzerland, going to Algeria, going to wana mm, mm, Burkina Faso, going to Senegal, going to Poland. Is the first nation in the world. Jordan. <laughs> To, do you love me? to kai yanzu ne kake so ah. yes ne ko kuma no yes na zaba yanzu kasu me nake so da kai sai kin faɗa kawai ka ta gaura kanka mari mari <laughs> ai dan in yi miki pretending mm-hmm. dan ki gane cewa <laughs> kina ina san ki wannan ina san ki wannan <laughs> wannan ina ina ina ina ina san ki wannan billahi wallahi ina san ki wallahi wallahi wallahi wale wale ko nake na wanya wai wai baby baby kai Allah sarki soyayya wallahi ina yi kuma ina ina jin wani abu ina jin wani abu zuciyata kuma dai ba so kyan kurumce ba ne ba so kyan kurin ta ke nan ya isa yanzu dai su kasa da nake so da kai sai kin faɗa abin da yake jikin ka ciwo kawai ka bani dan in gane kana so na ko ba ka so na eh na san ki wallahi Allah because don't worry tabbatar gaskiya na san kana so ne a a ah, a ah, a ah, ai da yanzu ka zama su tat ka sai ni zume zai a shikenan sai mun haɗu gobe kawai ka je ka je ka kawai banda dai banda dai banda dai sha'anin soyayya banda dai sha'anin soyayya wala na sai na zaji uwarki banda sha'anin soyayya dai da ashe nan ma zan yi wannan ya Madalla dai, madalla dai, sannin ki da zuwa kin fito lafiya ko? Tun da ina ta zuba ido ina duban hanya kwata-kwata ban ganka ba shiru wallahi mun dan shiga dawo ne mun je mun samo nama Allah wallahi <laughs> gaskiya ne ok a shafa ka ce mun kai mafarauci ne a ni mugun mafarauci ne mana dan basguwa to yanzu wannan babban abutun da kake farauta ka taba kamawa to ani da yake ji da gani a farautar da ne akwai lokacin da muka biyo wata barewa ta ranga gudu muna binta amma sai da na kare mata gudu na kamo ta bayan haka akwai lokacin da muka biyo wata jimuna tana gudu muna binta tana gudu muna binta eh kin gane ko kawai wannan jimuna sai ta tashi sama amma gaba ɗayan wanda suke tare da mu duk sai suke alabu a nan suka zauna <laughs> kawai ana ina zuwa sai ne tsalle ni ma na tashi sama na bi ta sama ta ɗaya eh kuma na caku mota Allah wallahi ka kusan nisan sama ta ɗaya au kawo miki a rayuwar shi duniya sai naman gafiya ya za ke da gafiya ke kuwa da duniya ni fa ko dan ɗanɗanin ta ba sani ni ban taba cin gafiya ba a rayuwa to ai sai ki dauka ki ciki dan dana ki ji ko ni in ci kayan hannun dan da ba kayan hannu wannan shashashan zan je in ci wallahi ba zan ci ba ba da ni ba ki wannan mutum za su kai ni kabari wallahi ba mata ba ba za su kai kabari ba mata ba salamu alaikum amu alaikum salam asabe gwamnati mm. Ina ina jin hayaniya ai. Yaya jikar manya. <laughs> Malam wai ka duba gani ba abin da za a kawo wai Zainab wai sai gafiya. Wai kawo mata gafiya? Mm, ya sunan nashi? Ba da masu ba ba da masu shi Da cancan nan iska za ki ce. in rasa abin da zai kake a sama ina magana ki kalle ni nan wannan akwai tashacen dan iska gafiya wallahi gafiya kai ka ce mun gaji dawa mm. gafiyar ce na gafiyar kai wannan akwai ja'iri kin ga ya kamata ki canja yanayi a kan kifa kwashe-kwashen nan naki gwanda ki canja yanayi yanzu wannan ma a ce makota su ji a ce an kawo miki gafiya yadda yake falleliyar budurwa irin wannan gafiya to ai gani ne ka dauka kasa a kan cinya a'a ni kare mata kallo nake to ka ajiye mana gafiya kai abin akwai kyama ma wallahi da la abin ba daɗin gani a'a a'a haka ake saboda Allah kuma kai daga nuna maka abu an ci an kawo naman gafiya shi kenan sai ka ɗauka ka ci kuma da ka ce ba ci za ka yi ba. To na da halarci. Mm, ko da halarci fa. Kina ji na? kina ji. Rage ya iya soya. Ki ba shi mu ba ni ba ci zan yi ba. Ko ba shi ba shi ya ci ba shi ya ci ni ba ni shiga ɗakin sa kaya ba shi ya ci. A ko kuma sai ba shi ya ci saboda Allah da Annabi ke kuma an jima ba za ki ci ba ba za ka ci gafiya na ba ka ci rabar ko wallahi. Kai me yasa kake haka ne kai ba kai girma sai na jikin. Akan ke ba kika ce kina kyamar gafiyar nan. To da ne kyamar gafiya kuma shikenan sai aka ce kai ka dauka ka ci kai ba za ka kyamar ta ba. Ki ji ka to. Ba dai cin kashin gafiya sai ka je ka zubar. To ba ni da ba a ci. Kamar yayin ba ka. Ni ka ce ba a ci. Kai malla ne wata garfe inda duka za ka yi ko? Me fa gafiya. Wallahi tallahi idan za a kawo ɗari cin yanzu zan yi. Ai na ka san da kuna farauta. Hmm? Ba zan bayar ba, ta karfi ce inda ita a kwata. ya manyan ka to zainab ce masoyiyarka Allah sarki eh, tana gida tana kwance ta ki cin komai wai ta nama take so take son ci nama ah, to me zai hana a shiga gida a fito mata da saniya ko rago tunda kaga wannan zabin bacin su ta tafi karfin wayannan abubuwan ba duk abin ba saniya bane ko rago ko dan akuya kuɗi za ka kawo a je a nemi banan gujar suya irin na sakwata wannan da suke a bakin titi gashashe sai in kai mata me zai hana ba za a ɗauki saniyar aje a suya mata a mata gashi sosai ba gaba ɗaya a kai mata halar da abin na ɗan kwaɗayi ne na wani lokaci ba taron suna ake a gidana ba ko biki ina za a je ana jirge wata saniya ana yankawa ita ta ita Allah ya yi ta tun tana karamata mai sha'awar balangu ne eh in aka samu na titin nan idan iga su ka san ana yin sa da jan yaji shikenan inda ma wata matsala eh, eh. ta faka zuwa ai dama kai ne maganin kai ke maganin matsalar ta eh, eh kai kadai ne duk abin da ya damu zai na kai kake maganin matsalar ta zai tana kaunar ka fa tana son ka nan fa na shiga bayi sai ina nan tana hala hala hala hala hala hala sai eh, da tana kaunar ka kana ce na rashin kunya yana na baka a ah, ba komai sai da tana kaunar ka shikenan eh a da eh, eh, maza kara kai kai kai kai kai to na gode Beep, beep. Yau barka da lafiya? Daman zuwa ne kwana biyu mu gaisa don na gaba ka zo ba. Mu gaisa? To ya za ne zo? Ba ki da labarin na yi sabuwar budurwa da kabinni? Ko kin manta ni yanzu ni ba ajinki ba ne eh? Yanzu ni kake faɗa wannan magana? Dan na gaya miki sai me ina ruwa na. Hanna ce fa. To hanna uwata ce ko kanwa uwata ce an gaya miki. sun ba ki wasa ba yanzu yanzu. Bar nan wajen da Allah. Na hanna ce. a sabon da nake zo da kai wannan su ya falla kai mana karshe ta wannan koyayyan na ji daɗin ta billahi lalle Allah wallahi rage ga zan zan ba ai shi chau chau chau chau madalla madalla chau chau chau madalla dai ba madalla dai ba dawa dawa madalla dai ma ba madalla ba ba Zainab ce ta aiko ni Zainab ce ta aiko eh, ka eh budurwarka ice ko da lafiya lafiya lau to alhamdulillah rabbil alamin me ke faruwa kaza take so ta ci ita <laughs> ce a samu nama mai kyau amma ta fi son kaza an zo in sanar da kai a wannan mai sauki ne yanzu yanzu nan za ta ci kaza to kai mata ina wannan rago daman yake ne ya tara kai ki ai wannan ya dauke wuta sai dai mu tafi kawai da kai to amma ka san da za a yi ah. akwai wani wanda yake sai da kaza a wancan layi bari mu je gurin sa to to to ai dole Zainab ta ci kaza wallahi kai ba ni wannan karfan zan to ma fa da kaya kai ma maganin waya a gudu Allah dai kiyaye mun baba in an ki gudu a mutu kaza barkan ku zuwa da aka yi akwai kaza madalla madalla madalla kazar taka nono ce za a bara a ɗauko ta akwai ta dubu ɗaya ya wato magani akwai ta dubu ɗaya wannan eh one two eh na gane wannan eh mana one five eh na gane ga sinan da ya wacce sata a leda ai tun da kayanka an gama loda yaji an gama kakka da mu nan ka ya ayyo ba normal out yawa shi ne dannata dannata dannata adam adam ai babba ce dole ka ganta haka to baba yawa gashi akai mata wannan to a ce kuma ga nan zuwa ai wannan ita ce kazar kazar kazar yawa saboda wannan wannan kazar kazar kazar kenan bacci gina zabo mai gimbiya za gimbiya za a ji dadi yau yawa ga mata a ce zan zo zan ce baba ai gode yanzu ma ka tafo yawa shi an gama ga nan zuwa baba kudin ba Thank you. kudin kazar ta kake so ko ranka kake so na fi son raina ranka kake so ko shi ne za ka tsaya kana wani tambaya ta kudin kaza wallahi ka ci zai jarman Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ban aikata maka ba kuma duk lokacin da zo gurin ka daukar kaza a nan gurin ka kare min irin wannan ka ji na gaya ma ko za ka tsaya kana min wani magana kudin kaza har gobe ina kaunar ko baliya ko in samu baliyan ko in samu fiya-fiya eh? ko in samu madarar su kudaye duk akan ki zan iya sha gaskiya ta tangadi in ta nayi ana kallo na ana na ke na yadda fa da soyayya da zaka wai wai wai wai wai ni ba akan ki zan mm. iya komai in duk da giya in rinka watan gariya a garin nan ni ba komai ba kai kai kai kai kai kai wannan dan ƙaryan kuma me yake a nan a to kai me za ta da da da da da da da da in ba irin ka in ba ma kaddara ba ke yanzu me ki da wannan zundundun da kai ka rinka hawo jaki kwansansan kana nan ba sai wannan ba kai kai kai me kuke haka din me kuke haka din haram mutane na kuka kai yau zan yi azumi 61 a ina za ka iya faɗa da balatalli na iteli azumi na azumi 61 za ka yi da wa matsarman makka zan da ka wannan Allah ku bari wani me kake ma ka kofar gida me ka din la ilaha illallah muhammadu babi babi kai dakata dakata dakata Allah wallahi kware da Allah ya kawo ka fada suke wai akai na wai dukan su so na suke sai su so suna mun dan ba kofar gida sara mun mutane me suke so wai so na kakka ba su fada

da kuma ai me yake faruwa ne ya ko da magani ba daɗi ni so nake da zan waye wannan shine masoyina na gaskiya wanda nake so kuma shi zan aura ku dube ku kalli kanku yayi da dai da ku wannan ku kai uba ba me yake faruwa ga wanda ya ci kudin su can kudi kuma kudi wallahi kudi sai an biya ni nawa ne kudin naka nawa ne dubu biyu ne kudi na ga dubu uku ga dubu uku yayi idan ya faya no feeling cool eh aje akai wa marata ko sai bulaki full to to idan Allah i am not invite you akan faya no feeling filin kai Allah wallahi sai kuma wallahi eh to shekaran jiya na siya mata balangu duk wanda ya kare na Kuma na ba su dubu nawa ne ina ga dubu takwas ne kuɗi to ga goma ka je kama da kuma kada harara ta bayan na ba ka ji masifa na siyar da soyayya ta ke bayan sanda ka. ka kai nawa ne Allah fita ni ai abin da nake bi yana da yawa nawa ne saboda kaga na farko ina da gafiya ina da muzuru ina da wasu bushiyoyi har je ma ke ma na kawo mata Allah wallahi amma <laughs> ne yana shan wuyi ko ba gan shi ba dan daban kauye ne nawa ne kudin gaba daya kudi na kawai abin da za a bani kawai ni dai lissafi a bani dubu biyar shine magana Allah wallahi eh mana goma kai ma ka goma kai ma kashi to sai me kuma to kuma ta gaida ashe ko shawara kai kai kuma za mu ci karo da kai ka gaje ka dai ta wuce ai za ka kai Allah ya ba daɗi ba za ta ƙara kwana a garin nan ba in ma za ku yi ban kwana ku yi ma sarin na je ka dai je ka Allah ya fare mu je wannan ka zo lokacin jahiliya mu je kaka mu je ai ka taimake ni Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lafiya. Lafiya tunda ka gani anan a koban gidanku. Yanzu kai dan Allah dan annabin tambaye ka da kake zuwa kake mana wani ƙarya kake ƙarya a nan karkarar damu cewa kai waye ne. Yanzu yarinya ta zo cikin birni ta wata muku wayo. yarinya dinga bi na har koban gida tana i love you ina mata ina ce mata i miss you i love you ina ce mata i miss you wallahi ka ji kunya na rantse na Allah kai din gidin kai fa da kake ganin kafar da Allah sa rago ne kai ko dan taure gidan ku wani ne zai zuciya i kashe ka saboda sai ka ga mutum abinci a je kasuwa in kayi dubu shida dan iska ne ni